Assalamu alaikum masoya kallon fina-finan Hausa. Ga wani sabon shiri mai taken kuɗin gado. Daga tashar Ali Dadi Hausa TV. Ka san me nake so? Da eh, kin Ko kan kyanwa nake so. Ya? Kyanwa. Ban isa ba ne? Miau. <laughs> Lele. Mamman ya samu kuɗi. Yanzu lokaci ne da ya kamata miƙe. Na zage dantse na mallaki mamman. Ya sunanki ne na gaskiya?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 idan kin koma ciki ki dan bannan nan wani abu nake tukunna in yi so daga baya in yi so sai ma haɗin Allah yadda. Mamman ya samu kuɗin gado ya zama hamshakin mai kuɗi amma duk da haka ya gaza samun matar aure ta hakika ko me dalili. Wannan yara da kai ka gani shekara ɗaya shekara ɗari da umuna tare da ita. Idan ta mutu a haihuwata, in ta mutu a haihuwata, wai har yau za ka aure ta, ka nemi karɓa da ita. Shiga YouTube a tashar Ali Dadi Hausa TV shiri ne mai dogon zango da zai dinga zuwa muku duk sati. Kar ku jira a baku labari. Maza ku yi subscribing sannan ku danna ƙararrawa. Ku sha kallo kuɗin gado a tashar Ali Dadi Hausa TV.